yayin da ma ake harama bukukuwan Kirsimeti da na sabon shekara. Yanzu haka wata matsalar da 'yan kasar ma ke fama da ita, ita ce ta batun karancin mai, yayin da a bangare guda 'yan bumburutu, wato 'yan black market ke cin karensu babu babbaka. Kawo yanzu dai, masu ababen hawa kan shafe awanni a layukan mai, kamar yadda na tara a wani gidan mai mallakar NNPC. Oh, wahalar mai din ne dan muna neman mai gashi a yan black market da muke saya ɗari da hamsin yanzu sun kara kuɗi 280 biyu to shi muka ce to gara ka sayi mai 200 biyu mutane nawa mutum nawa za ka je ka ɗauka fasinja tare mu bata lokacin ne Allah ya taimaka muka samu anan din gobe sai mu ibi fasinja sunana garba muhammad to mai din ne kowane lokaci irin wannan shekara muna samun matsalar tsadan mai kuma ba za mu iya gane me problem din ba kowane shekara haka muke shan wahala kuma da zaran disamba ya zo ya wuce kirisma ya kare shikenan kuma komai ya je normal to sai dai ko da alamun yayin da na gwamnati ke saidawa akwai wasu gidajen mai da ke wuce makaɗi da rawa kamar yadda wannan direban ya tabbatar sunana hussein bakar su dai ba mu san me yake faruwa ba yawancin gidajen mai ka suna da mai ba su son sayarwa ne munafircin masu gidajen mai na kai ba wai rashin mai din ba ne kawai yawanci duk suna da sun rufe sun ki sayarwa neman dukiya ne wasu suna boya da dare suna sayarwa suna sayar ma yan bulan market na wani lita ɗari da tamanin a wani wuri ma ɗari da cisa yana hanyar gire nan ɗazu jiya da safe ɗari da casa'in. sautari akan zargi dillalan man fetur masu zaman kansu na ifman da ma masu dakon mai na nato da cewa suke ɓoye man domin cin kazamar riba musamman a wannan lokaci zargin da shugabannin kungiyar biyu ma ke musantawa alhaji abdulmalik bello shine ma mataimakin shugaban kungiyar nato a shiyar yola wanda kuma kusa ne ma a kungiyar imman ya ce rashin sani ne ke sa ake musu wannan zargi maganan karancin mai da ake da shi ko kuma rashin mai bai shafi wanda yake ɗauko mai ba domin shi sai ya samu kayan zai ɗauko shi memba na nato shi mai mota ne sannan kuma mai hidiman mai kuma shi kuma maketa ne na independent maketa ko kuma major maketa ah, saboda mu ne masu eh, zirga-zirgar wannan man fetur da kuma at the same time na wannan man fetur babban dalilin da ya sa ake da wannan matsala na wahalar mai da a takaice shine babu manne a ƙasa. domin kasan eh, nan a kowane rana abunda muke konzumi yana kai lita miliyan 35 yadda su nufisi suka bayar wanda kuma wannan lita miliyan 35 nan ba a samun shi a cikin najeriya wato rifanin najeriya ba sa rifanin wannan kaya dole sai an kawo shi daga waje kuma dillalai masu kawo wannan daga waje daga shekarar da ta wuce nan tun lokacin da aka samu matsaloli na su dala da sauransu yawancin su gaba ɗaya sun dakatar wanda ita nnpc ita kaɗai ta ɗauki kashi casa'in na cikin na shigo da mannan ƙasar nan saboda haka yau idan wannan ya yi karanci sai gwamnati ta mai nnpc mai hujja domin su ne suke komai na magana mannan. kuma da menene dai yanzu kada ka ɗan raba naka wadata mu shine mako zai fi ɗanɗana su dangane da wannan matsala na ƙarancin mai a najeriya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya